أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna rokon Allah subhanahu da ya karba mana kyawawan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh a ga tambayoyin mu kamar haka yace assalamu alaikum malam ya azumi alhamdulillah da fata Allah ya karbi ibadan mu amin ya kuma saka mana da gidan aljanna malam ina son karin bayani akan abin da yasa musulunci yayi umarni da a kashe mutumin da yayi ridda addinin sa saboda ina da aboki wanda bai musulunta ba yana sha'awan musulunta amma na tasa masa bayani akan haka Allah ya saka wa malam da alkhairi a sharuwa lafiya amin rabbal alamin ta musulunci da ya umarni a kashe wanda ya yi ridda shi Allah idan ya yi umurni a musulunci sawa'un ka gano hikimar ko baka gano ba dole ka bi umarnin Allah kawai naka idan Allah ya umurce ka kayi abu ka ce sami ina wa ana, idan aka bayyana maka hikimar alhamdulillahi wani ƙarin falala ne da haske daga Allah idan ba a bayyana maka ba naka kayi da'a kayi biyayya idan na tambaye ka me yasa kake sallah asuba raka'a biyu magariba kuma uku me zaka ce me yasa aka maida wannan biyu wancan uku kawai naka zaka ce haka Allah ya ce ko ba haka ba to wannan din ma haka amma sai dai ah, mutumin da ya dade a musulunci yayi ridda zai ɗabi sirrukan musulmai da yawa da abubuwan da ya sani na musulunci da na musulmai da sirrinsu da komai ya je ya exposing su ya bayyana su ga makiya shi yasa yana daga cikin yana daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ce a fille kansa a kashe shi sannan abu na biyu ba a tilasta masa wurin shiga addinin ba Allah ce la ikraha fi din kar ku tilasta ma ya shiga addinin na lakum dinukum walidin kowa je addinin shi amma tunda kai ka shiga bisa radin kanka ba tilastawa ba wanda ya matsa maka to idan ka fita Allah ya ce a gilla kanka a kashe ka kawai <clears throat> sawa'un mun san hikima ko ba mu san hikima ba sannan abokin naka da yake so ya musulunta yake bugewa da wannan cewa ka kasa masa bayani ya kawo mutum ɗaya a najeriya da aka fille mai kai don yayi ridda ya kawo mutum ɗaya da har zai ce yana jin tsoro ne in ya shiga kar a kashe shi menene ya kawo mutum ɗaya a zaman mu na najeriya wanda aka kashe don yayi ridda babu shi da wanda suka yi ridda kala kala suna yawon su wanda suka yi riddan su kala kala suna yawo saboda haka in zai musulunta ya musulunta kawai in ba zai musulunta ba ya je amma kar ya kuje da wannan wai ana kashe waɗanda suka yi ridda menene da menene Allah sa mu dace ah, malam idan na ɗau azumi a Nigeria ah, sai na tafiya zuwa wata country wata country in ji shi yadda tambayar ta zo ina fata an gane ko ah. su kuma naga har sun kusan shan ruwa bayan ban daɗe da ɗauka a Najeriya ba to malam ya zan yi idan da za ka ɗauki azumi a nan ƙarfe tara daga safe zuwa ƙarfe tara ka je wata ƙasa ka samu suna shan ruwa sai ka sha a can ɗin Allah ya maka ni'ima ranar azumin awa biyu kai ko uku shikenan shikenan kana hukunci ne za ka yi aiki da ganin wancan ƙasan da ka je a ƙarƙashin hukuncinsu kake da misali za ka tashi a nan Najeriya karfe abin nan tara ka je eh, wata ƙasa ka tara su a lokacin azahar ya musu ya kace ba za ka yi ba sai ka jira ta in Najeriya ya yi? ba za ka jira ba idan ka je Saudiya misali a nan muna karfe ah, sha ɗaya in ka je can kana jira can awa nawa ne hudu ne tsakanin mu awa biyu to sai ka ce ba za ka yi azahar a can ba kai da tam in Najeriya za ka rika amfani idan ka bar wata ƙasa ka koma wata ƙasa hukuncin wannan ƙasan ya hau kanka kawai lokutan sallan su za ka bi lokutan sahur din su za ka bi lokutan buɗe bakin su za ka bi shikenan ka zama can randa kuma ka taso ka da Najeriya to sai ka bi hukuncin wannan ƙasan da kake wannan shine amsar da fata Allah samu dace tambayarsa ta biyu ya ce malam babana na aiki da bokaye idan muna mai wa'azi sai ya ce ai mu yaran zamani ne ba mu san komai ba malam ina neman wato a sashi addu'a Allah ubangiji ya shirye shi Allah ubangiji shirye shi da waɗanda suke mada ba a san su din domin zuwa wajen boka shirka ne kafurci ne in mutu ya mutu a haka kwata-kwata ba zai samu rahamar Allah ba Allah rufa mana asiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan Allah ya kara malan lafiya da ni da ku duka ya bar da lafiyan ku baku da ita mai aka yi wa za su zo tafsiri nan gaba duk Allah ya kara mana lafiyan gaba daya yace malam ina da tambayoyi guda biyu na farko a karatunka a karatun da kai shekaran jiya ta ce duk musulmi da ya yaƙi ɗan uwansa musulmi ɗaya eh, ya kashe ɗaya to su yan wuta ne bi ma'ana a to menene hukuncin sahabai da suka yaƙi junansu <clears throat> to da farko dai a su sahabai da al'amari ya faru a tsakaninsu na farko dai dukkansu Allah ya kira su mumunai bai kira su kafirai ba yace ya ayyuhal ladina amanu wa in ta'ifatani kai wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله dukkan su anan Allah ya kira su mumunai ne sun yaƙi da juna amma Allah ya kira su ta'ifatani minal mu'minina saboda haka suna nan a mumunai ka fahimci wannan babu wanda ya fidda su daga musulunci sannan kuma ɗaya ce ta kauce eh, ta kauce waɗansu ne suka kauce doka suka kauce eh, abun nan umurnin Allah Allah ce fa in idan ɗayan su ta yi ta'addanci ta wuce gona da iri akan ɗaya to faqatilu allati tabghi ku yaƙi wancan din yaƙin komar da ita kan addini yaƙin komar da ita kan tafarki mai madaidaici domin abubuwan nan da suka faru tsakanin khawari su haruriya da suka yi sayyidina ali tawaye akan ayi hukunci a yawanci wanda suka je ai sun fara musu wa'azi ne suka gamsar da su su da yawa suka dawo waɗansu kuma suka ƙi suka je suna ta'addanci suna taɓarna yawancin su dama waɗanda ba ma musulman bane sun shigo cikin sahun musulmin ne don su haddasa fitina sannan a waɗannan yaƙe-yaƙen ka duba ba a ci gado ba a ci ganima ba duk yaƙin da aka yi suna yi ne don difa'i don kare kai ba don kai eh, ba don kai abun eh, hari su kashe yan uwansu ba ba a ci ganima ba a wannan yakin ballantana a ce musu kafirai kafiri ne in kai yaki da shi kake cin ganimarsa sannan wanda suka gudu an kyale su ba a bi su ba sannan duk yakin wanda su masu gaskiyan suna idan aka kawo musu suna yi ne don kare addifa'i sannan Allah madaukakin sarki ce laqad taballahu alal mu'min alal mu'mini eh, eh, laqad taballahu alal muhajirin wal ansari alladhina tabauka fi sa'ati al-usrati dukkansu Allah maɗaukakin sarki ya yafe musu kuma yace ya yarda da su kuma sun yarda da Allah radiyallahu anhum wa radu anhu sannan malamai magabata as-salafu salih malaman ahlus sunna suka ce wajibi ne akan kowane musulmi al-kaffu fi ma shajara baina sahaba ya kame bakinsa da sa daga abin da ya faru tsakanin sahabai da junansu tunda Allah bai raya ka a wannan lokacin ba baka yi zamani da su ba Allah ya tsame hannunka baka yi wannan yaƙi ba a yi wannan faɗace-faɗacen da kai ba Allah ya tsame ka kai me yasa ba za ka tsame harcinka ka kare harcinka ba ina fata an gane ko na'am wannan shine Allah ubangi ya sa mu dace malam me hukuncin namijin wanda ya zina da matar aure kuma ita ma matar me hukuncin ta shine in an kama su a jefe su idan da shaidu in babu shaidu hukuncin su yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji ya samu dace barakallahu fikum wannan shine abin da ya saukaka a yau to za mu koma kuma cikin ayoyi na alkur'ani a inda za mu tashi akan aya ta 141 ko eh. bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون نعم أجيا ألا مدوككين سركي يا منا حكمة ديسا wata rana idan aka je yaƙi ya ɗora kafirai kan musulmai wani sa'i kuma ya ɗora musulmai akan kafirai Allah ce wa tilkal ayyamu haka nan kwanaki suke inji Allah ni nike jujjuya kwanaki ni nike jujjuya al'amura na yanda nike so nudawiluha bainan nas nakan jujjuya al'amura na a tsakanin mutane. Allah ce, Ina haka ne wal ya'alama Allahun ladina amanu domin Allah ya san tsantsan waɗanda suka yi imani da shi Allah ɗin wa yattakhidha minkum shuhada Allah kuma ya ɗauki waɗanda zai ɗauka a matsayin shahidai ya sanya su a rahamarsa ya kai su aljanna wallahu shi Allah duk da cewa kafiran nan su suka ci nasara akan musulmai amma wallahu la yuhibbu zalimin Allah yana nan a matsayin baya san su baya kaunan azzalimi duk inda yake Allah dai ya bashi nasara akan musulmi ne don wata hikima ta Allah subhanahu wataala daga cikin hikimomin waliyumahhisa Allahu alladhina amanu Allah maɗaukakin sarki yana son ya tankade, ya rairaye, ya ware waɗanda suka yi imanin tsantsa da shi wa yamhaqal kafirin ya gama da kafirai ina fata an gane ko idan aka je yaƙi aka samu nasara akan musulmai to za ka ga dukkan munafukai da suke cikin musulman gaba ɗaya za ka ga suna zare kansu suna fita daga cikin sahun musulman suna fita daga sahun musulman suna zuwa suna haɗa kai da kafiran saboda suna gani yanzu musulmai ba su da ƙarfi ba su da kaza an ci nasara a kansu an ci galaba a kansu sai kaga munafukai suna zanewa suna zanewa ina fata an gane ko to kaga an rairaye an tankaɗe sahun musulmi kenan an fidda dusa-dusa an fidda waɗansu irin datti-datti gaba ɗaya na munafurci da makaryatan imani yanzu wanda aka bari ɗin tsantsan mumunan ne to idan suka ware suka koma ɗaya fatin sai Allah ya kawo kuma ƙarfi da galaba daga hannun ɓangaren musulmai sai a ci nasara akan waɗancan ɗin ina fata an gane ko haka Allah maɗaukakin sarki yake yi yanzu ba ka gani misali idan ana yawan yakan musulmai ana yawan yakan musulmai ko mu a sai ka ga mutum yana tsoron ya bayyana wani abu na musulunci yana tsoron ya bayyana wani abu na musulunci a fiyaran ɗin shi na musulunci da waɗansu abubuwa na musulunci tsoron ma ya yi magana tsoron ma ya yi kaza can faɗi don ya ga abu ya yi abu ma gaba ɗaya sai ka ga ya koma ɓangaren waɗancan don kar a ce shi yana cikin musulmai masu tsanani irin waɗanda ake nema to waɗannan inda suka rage in shi ne kullum Allah ke ce kada ku raunana kada ku samu rauni kada kuma ku yi baƙin ciki wa an in kuntum mu'minin matakan kuna mumunai kuje za a zo wani juyin da ku ne masu nasara kullum a sama kuke ina fata an gane ko Allah ce am hasibtum an tadkhulul jannata wai kuna zato za ku shiga aljanna ne kawai a sauki cikin sauki kawai da lumana kafa a mike kuna kwance ana zaune kawai kafa kan kafa an ɗora kafa kawai a hakan za ku shiga aljanna nufinku walamma ya Allahu allazina jahadu minkum tun Allah bai tantance waɗanda suka yi jihadi na gaskiya sai ai Allah ya san suwaye masu jihadi na gaskiya din na kwarai din kafaffun da ba sa ja da baya su gudu wa alama sabirin kuma kuna zato za ku shiga aljanna tun Allah bai san masu hakuri da juriya ba eh wannan ya zame ya fita ya barku wannan ya zame ya fita ya barku wannan ya zame ya fita ya barku an yi gangami a kanku daga ko'ina Allah ya ga yan jihadi na gaskiya kuma ya ga masu haƙuri da juriya akan addinin ba ja da baya duk tsanani kuna zato za ku shiga aljanna kai salin alun tun ban san irin waɗannan ba ai sai na jarrabe ku na jarrabe ku na jarrabe ku anan ne zan san masu jihadin gaskiya tsakani da Allah anan ne zan san masu hakuri da riko da addini nan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani zamani zai zo a inda zaka tarar wanda yake riko da addinin musulunci nan tamkar wanda yake riko da me garwashin wuta kaga mutu ya damƙi garwacin wuta ya yi haƙuri da raɗaɗin zafin da yadda yake shiga ƙwaƙwalwansa da cikin ɓargon ƙashinsa raɗaɗi ne kan raɗaɗi amma yana riƙe da shi haka musu haka waɗansu za su zamanto haka masu riko da addinin musulunci na gaskiya suke kasancewa sai Allah ya san suwaye masu jihadi na gaskiya wani zai ji tsoron ba da kwabin shi a ba ruwa na da wani neman kaza a sa mutum ido yanzu a ce shi ke taimakawa yan ta'adda kaza kaza to dama ai jihadi ana yin shi da dukiya ne da me kuma da dukiya da rai to duka za ka ga Allah ya yi wannan don ya san su waye masu jurewa Allah ya ce wa laqad kuntum tamannawna mauta ya ku mutanen Uhudu ku tuna da can kuna burin mutuwan ai dama kamar yadda na faɗa a farko lokacin da kafirai za su kawo Madina hari ɗin, manzo Allah sallallahu ya ji labari ya zauna ya shawara ko ya yi shawara da eh, ya shawarci mutanen madina ya suka gani ne ga makiyafa fa suna kawo za su kawo madina hari a fita a tare su can tun ba su shigo madinan ba ko kuma a zauna a cikin madina nan ne manya-manyan munafukai irin su abdullahi bin ubay bin salul da makamantansa irin sa munafukai suka ce manzo Allah ai mu a madina nan mu mun saba a ɗabi'ar mu da al'adar da ɗabi'ar mu ta mutanen madina tunda manzo Allah ya yi hijira ne ai bai dade ba to shi ne ya shawarce su shi ne suka ce a'a ai zama suke yi idan makiya za su kawo hari madina su zama suke yi in makiyan suka shigo to nan ne ake samun nasara a kansu amma kun yan garin suka ce za su fita su je su kare waɗancan makiyan tun kafin su shigo garin to galiban akan ci nasara akan yan garin ne in ji munafiki kenan munafikai kenan su kuma matasa da mumunai na kwarai wanda dama basu samu yakin mai ba basu samu halartar yakin badar ba suka ce ya rasulullahi ya Allah zai turo mana aljanna a ce wai mu jira muna zaune kawai aljannan ta zo ta same mu ai mu ne za mu zabura mu yi rige-rige mu je mu shige ta ina fata an gane bi ma'ana ya Allah zai kawo shahada hanya mai sauki ta shiga aljanna a ce wai kawai a zauna ita aljannan ta zo ai mu ne za mu garzaya mu je mu shiga aljanna nan me suka yi buri kenan su yi burin su je su mutu su yi shahada to shine yanzu da aka kashe mutum saba'in a uhudun sai suka dawo kuma suna nuna juyayi da bakin ciki ya haka ya haka shine Allah ce a laqad kuntum tamannawna al-mauta kun manta kun manta ai da kuna burin mutuwan ne min qabli an talqahu tun kafin mutuwan ta zo ko ku yi burin gamuwa da ita ai to ya za a yi an gamu da an gamu eh, an gamu da mutuwar an samu abin kuke so amma yanzu kuma ku zo kuna complain ko ba ku gane amsan da Allah ya ba su ba ku da kafin yakin ya zo ma kuna cewa manzo Allah a barku ku za ku je ku tare a fafata a yi shahada a shiga aljanna yanzu da aka je aka rasa mutum saba'in aka dawo madina bayan an yi difitin ɗin musulmai an ci nasara a yakin uhudu an dawo yanzu suna ta kirga oh, mun rasa wani kalli sayyidina hamza wani ma baya nan wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza suna ta kirga irin abubuwa rayukan da suka rasa da irin kajuwarci da suka samu da irin wanda aka jijjima ciwo gashi gashi suna ta abin nan Allah ci a ah, ai da ku yi burin ku mutum walaƙar kuntum tamannaunar mauta ai da ku yi burin ku haɗu da mutuwan min kabli an talqahu tun kafin mutuwan bata zo muku ba ku ku yi buri ku je ku tare ta faƙad ra'aitu muhu to Allah ya nuna muku mutuwar yan uwanku su wani da wanin da kuke kirga sun mutu wa antum tanzuru a gabanku suka mutu kun ga yanda mutuwar take ba da kuna burin mutuwan ba to me yanzu kuma na zama ana jimami abinda da kuka neman ai shine shine ya samu shine ku yi shahadan to waɗansu ku sun shahada ai shi kenan, ai ba matsala abinda ake nema ne ake burin sa aka samu na'am وما illa rasulun رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين تو wannan aya mai albarta wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin lokacin da aka yakin uhudun nan yaki yayyaki har uh, aka kai lokacin da kafirai suka zo dab da manzon Allah har suka karya masa haƙoran gaba suka masa rotse jini ya yi ta fitowa daga goshin shi ya rufe fuskansa sai shaidan ya yi ta ihu ya yi ta shela ai an kashe muhammadu an kashe muhammadu an kashe muhammadu an kashe muhammadu to kaga sai rauni sai rauni sai ya shiga cikin su mayaka su sahabai waɗansu da suka ji wannan labarin ma kawai sai kawai zuciyarsu ya nuna musu kawai ma su bar musuluncin kawai su koma cikin waɗancan ina fata an gane ko to shine Allah maɗaukakin sarki ke karfafa musu zukatansu su masu wannan tunanin su ma bar musuluncin ma kawai su haɗe da waɗancan kawai tunda ma annabin da ake yaƙi don kare shi don kaza ɗin an kashe shi to kamar me zai biyo baya shine Allah cewa ma Muhammadun shi Muhammadu din nan da kuke gani fa ba kowa bane face ɗan adam ne irinku bambancinku da shi illa rasulun shi manzo ne kawai ke nan. amma yadda kuke mutuwa shi ma yana mutuwa shi ma yana da rai shi ma ana iya kashe shi yadda za a kashe ku a wajen yaki ina fata an gane ko bambancinku da shi shi manzo ne qad kalad min qablihi rusul manzanni irinsa sun shuɗe sun mutu kafin zuwansa an yi manzanni da yawa da suka mutu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi so idan aka ce muhammadu ya mutu wani abun mamaki ne shi ba mutum ne? shi ba rai bane wanda Allah ya rubuta masa ajalinsa da zai tafi to yace yanzu da kuka ji labarin ya mutu har waɗansu ku suna niyan su bar musuluncin afa in mata to mu ɗauka yanzu idan ya mutun aka kashe uku Tila ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum yanzu za ku yi ridda kenan ku bar addinin musulunci nan don yau ba Muhammadu a tsakaninku Allah ce wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya wa addinin musulunci nan baya yayi ridda yayi yuton da yana bayan da yana ci gaba da addinin musulunci ne ya imani da Allah da manzon Allah da alkur'ani yau kawai don ya gaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi ridda ya juya Allah ce falan ya zurra Allah shay'an ina tabbatar muku wannan abun ba zai cutar da Allah ba riddan ku ba zai cutar da ni ba in ji Allah wa sanajin shakirin Allah ce za mu satanta wa masu gode mana wanda suke nan a kafe kan musuluncin baja da baya za mu sakanta musu da aljanna wanda kuma suka yi ridda wannan kuma kansu suka yi wa ina fata an gane ko ku duba wannan ayan ah, afa in mata shin idan ya mutu au kutila ko aka kashe shi idan aka kashe mutu ai ya mutu kenan ko ba haka ba to bi ma'ana mutuwa da ake nufi a nan mutuwa wanda bahaushe yake cewa ta Allah da annabi <laughs> mutuwa ta Allah bi ma'ana ba wani bane ya zo ya maka ta'addanci haka nan naturally kawai ka mutu yanda mutum ke mutuwa ta wani dalili amma wanda aka zo aka kashe shi din nan ne ake cewa kutila bi ma'ana an zo an yi terminating in rayuwarka wani ne ya zo daga waje ya kashe ka aka yi amfani da wani abu aka kashe ka to idan manzo Allah ya mutu a mutuwa ta ɗabi'a ko kuma aka kashe shi ta hanyar wani yanzu za ku bar musuluncin nan ku yi ridda don baya tsakaninku wanda duk yankalib ya juya baya ya ce ya bar musuluncin nan to ya san falan ya zurra Allah shay'an ibadar ka dama ba ta amfanan Allah da wani abu ba ta ƙara wa mulkinsa komai hakanan nan mai kafircewa baya ragan Allah da komai Allah ganiyun ne shi mawadaci ne anil alami ga mutane bai bukatar komai daga gare ku in ahsantum ne ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha Allah ce wa ma kana li nafsin bayyuwa ga wani rai an ta muta ya mutu illa bi iznillah duk ran da kuka ga ya mutu ranan ne kawai Allah ya rubuta zai mutu kawai ba zai wuce wannan ranan ba idan kuma lokacin bai yi ba ba zai mutu ba in lokacin yayi kuma ba zai wuce ba saboda ka duk ran da kuka ga ya mutu to ya mutu ne bi izinin da izinin Allah madaukakin sarki wannan kitaban ne abu ne wanda Allah ya rubuta ma kowa ranar ajalinsa yana nan a rubuce mu'ajjalan kuma Allah ya rubuta shi ya ajiye shi time din yana jiran lokacin da mutumin nan zai tafi kawai ina fata an gane ko saboda haka wa man yurid thawaba dunya duk wanda ya nemi rayuwar duniya ita ce a gabansa ita ya zaba ya bar musuluncin nan ya yi ridda don zaben duniya da abin da ke cikinta Allah ce nu'tihi minha za mu bashi duniyar ba za mu bashi ba hede gwargwadon abin da dama muka kaddara masa taka ne mutum ya ƙi musuluncin ya kafurta ya yi ridda ya bar musuluncin don wani abun duniya ya samu to Allah ce duniyar duk yanda ka neme ta ba za ka same ta a sama da yadda da muka kaddara maka tun lokacin da kake cikin mahaifiyarka domin annabi sassale ce inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa 'amalihi wa ajalihi wa shaqiyun yu'maru bi arba bi katabi rizqihi wa ajalihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id manzo Allah sallallahu akan tara halittar ɗayan a cikin mahaifiyarsa har na tsawon kwana arba'in yana mani ya koma jini yana kwana arba'in ya koma tsoka kwana arba'in sannan a gama halittansa a gama komai a tura mala'ika ya hura masa rai mala'ikan nan na hura masa rai sai ya umurce shi da abubuwa hudu duk arzikin da zai a duniyan nan sai ya faɗa masa ya rubuta masa sannan kuma ajalinsa abun da zai kashe shi da ran da zai mutu gaba ɗaya a rubuta masa da irin ayyuka da zai na yan aljanna ne ko na yan wuta duka a rubuta masa sannan ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne duka ina fata an gane to tun fil azal an rubuta ga yanda ka samu a duniya saboda haka in ka musulunci saboda duniya to ba za ka samu sama da yanda aka rubuta maka tun kana cikin mahaifiyarka ba sannan idan ka kafe a musuluncin ba za ka rasa abin da da aka rubuta maka ba tun kana cikin mahaifiyarka to wani zai bar musuluncin kwata-kwata don duniyan duniyar ta zo ta juya masa baya kaga yi 2-0 kenan lahira nan ta yi nan ta bashi duniyar da yake hankoron binta ita ma ta juya ta bashi 2-0 kenan zalika huwal khusranul mubin wannan shine asara mabayyaniya wa Allah ya kawo wannan aya makamanciyar irin wannan a cikin suratul Isra'i a inda yake cewa man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u amma liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkuran to shine Allah ce wa man yurid thawabad dunya wanda yake son rayuwar duniya da abun duniya da kayan duniya da jin daɗi da arziki na duniya to nu'tihi minha za mu bashi gurgudan abin da za muka rubuta masa wa man yurid thawabal akhirah wanda ya zabi wato ladan lahira ta hanyar yi wa Allah da'a ta hanyar yi wa Allah biyayya ta hanyar jurewa a wajen yaƙi ta hanyar kafuwa akan addini ba ja da baya ba gudun yaƙi ba juya maki baya Allah ce in wannan ka nema to shi wannan Alahira yake sabuwa shi ma in nu'tihi minha za mu baka abin da ka zaɓa wa sanajiz shakirin musakantawa wato masu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane wannan Allah ya faɗa ne don ya ƙarfafa zukatansu su san duk wanda aka kashe ɗin nan a wannan yaƙin da su waɗannan masu ran suke juyayi su sauran ƴan uwa musulmi Allah yana so ya nuna musu mutuwan su fa da izinin Allah ina fa saboda haka kada su samu rauni yanzu misali idan kana zaune cikin musulmai yanzu mu duba lokacin da aka kashe Sheikh Ja'far aka zo aka kashe Malam Albani Allah ubangiji ji kansu da rahama ya yalwata musu aka kashe malamai can a Maiduguri aka kashe wannan da Allah mai wa'azi ya zai rika ji sai je ya karaya kai ina ya kamata in rage wani mai ce kai ni na bar harka ma bari in koma kasuwanci bari in koma kasuwanci kila ni ne next kila ni ne kaza kila ni ne kaza ta haka nan a yaƙi an je yaƙi da kafirai sai ta ji ina wani aka ce an gama da shi har wani ina lillahi wa ina wani aka ce har shi har tuna wani da ko ka kirga mutum saba'in ka ce kai to shine Allah wannan kai din ka kau da shi in ji Allah kar ku samu rauni kar ku samu rauni wani jarumin in ya tafi Allah da ikon shi cikin waɗanda ake gani ba komai in ba sun gama yawo sai kaga Allah ya tada wani jarumin da ya fi wancan kuma ba a sani ne sai abun ya tashi ba a sani sai abun ya tashi yadda kake gani mutane suna zaune yan uwa suna zaune haka matasa ana zaune to akwai waɗanda Allah ya wa baiwa mai ɗimbin yawa ran da Allah ya tashi nuna abin da ya basu na baiwa ɗin to sai ya haddasa irin waɗannan abubuwa sai ka ga a ah, wani ashe haka yake haka yake Allah akwai ajiyan da ya yi a jikin kowa ranan da Allah ya nufin bayyana ajiyan sai ya nuna maka in ta bangaren yaƙi ne sai ya nuna maka in ta bangaren wani ilimi ne sai ya nuna maka in ta bangaren kaza ne sai ya nuna maka in ta bangaren kaza sai ya nuna maka saboda haka kar musulmi ya rena musulmi don ya gan shi haka kawai akwai ajiyar da Allah ya yi ranan bayyanan taɗin za ka yi mamakin shi ina fata an gane ko Allah ubangiji mana muwafaka na'am wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyun kathirun fama wahanu lima asabahum fama لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدين الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين نعم أولنا آية من البركة ألا ينا بقى وصحابا منظم ألا صلى الله عليه وسلم مثال مبيا النباوة دسك قبات أشمبايا irin gudunmawa da suka bayar da role ɗin da suka play a lokacin saboda haka manzo Allah, Allah maɗaukacin sarki ce wa ka ayyin min nabiyin hmm? ai sau da yawa annabawa nawa ne zaka ka tarar da ƙatala ma'ahuri biyu na katirun zaka ga mabiyansa mumunai da suka yi imani da shi sau nawa zaka samu sun tsaya da annabinsu a filin daga akwai ribbiyuna kasirun rabbani ko ah, rabbani shine mutumin Allah mai bauta wa Allah mumini salihi taqi Allah yake ga masahaban manzo Allah ai annabawa da yawa cikin waɗanda suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabiyansa mabiyansu mumunai wanda suka imani da su zaka tarar mafiya kasirun sau da yawa daga cikinsu mafiya yawa daga cikinsu da aka samu katala ma'ahu sukan tsaya tare da annabinsu su yi yaƙi su yaƙi su kare annabinsu su ba shi kariya za ka tarar fama hannu su ba sa rauni kamar yadda Allah can yace wa su sabon manzo Allah wala do? to yana ba su waɗanda suka wuce mabiya annabawan da suka wuce su ba sa samun rauni zuciya su karaya wai don an kashe su da yawa fama wahanu su ba su yi rauni ba lima asabahum game da abin da ya same su na asarar rayuka da kakkashe su da aka yi fi sabilillahi wajen jihadi don ɗaukaka kalman Allah su wai don mutu ya mutu a filin daga ga an dawo ana jimami jiki ya yi sanyi wani ya mutu ya ce su magabatanku da suka yaƙi tare da annabawansu ba sa samun irin wannan rauni wa ma ba'ufu sannan kuma ba sa samun kasalan yaƙin nan gaba in ya taso wa mastakanu sannan ba sa taɓa miƙa wuyansu ga maƙiyi wai su yi saranda su nuna su yi saranda kawai ga makiyansu ba su taɓa mika kansu ga makiyansu ba to wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri iri waɗannan haƙurin kala-kala ne haƙuri wajen ƙarancin abun yaƙin haƙuri wajen ƙarancin su mayaƙan haƙuri wajen ƙarancin abun faɗan haƙuri wajen ƙarancin ko kuma wahalan da ake gamuwa da ita a wajen faɗan haƙuri wajen rasa ‘yan uwa da yawa da ake idan aka je yaƙi da haƙuri wajen cewa wani fa amma masa menene ya samu na ƙasa wani an sare hannu saura hannu ɗaya amma za ka ga duk da haka ya yi haƙuri ya, ya kama takobi da hannun da ba a sarin ba ya ci gaba da yaƙi haƙuri wajen ya yi jinya ya tashi ya ci gaba da yaƙi wani zai je a sassare shi a sassoke shi ya zo ya yi jinya jinyan na warkewa za ka ga kuma ya kama hanyar jihadi to Allah ce ina son irin waɗannan masu haƙurin wanda ba za su taɓa mika kansu ga abokan gaba ba wai sun yi saranda wanda ba za su taɓa ja da baya ba sam Allah ce wa ma kana ƙaulahu ba ka jin abin da ke fitowa daga bakinsu in sun je yaƙi sai dai ka ji ƙalu suna cewa rabbana ya ubangijinmu ighfir lana zunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana da kuma zunubana ƙananan kurakuran da muka yi wa israfana da manya-manyan zunuban da muka yi fi amrina a cikin al'amuran rayuwanmu wa sabbit aqdamana ya Allah ka kafa kafanmu a yau ba gudu ba ja da baya ya Allah wansurna kuma ka ba mu nasara alal qaumil kafirin akan waɗannan mutanen da suke kafirai yace duk lokacin da suka yi facing enemies suka yi facing suka fuskanci makiyansu za su yaki ba ka jin wata kalma tana fitowa daga bakin su in ba wannan ba ina fata an gane wato yin addu'a ya wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai ya nuna cewa akwai wuraren karban addu'a kai tsaye addu'an matafi addu'an wanda aka zalunta addu'an iyaye ga 'ya'yansu sannan yin addu'a a yayin da wato musulmai za su kafsa da kafirai an haɗu kafirai sun ja daga a can musulmai sun ja daga an yi ido da ido za a kafsa a zo a haɗu kawai a rincaɓe yin addu'a a wannan lokacin karɓaɓɓe ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma har ila yau yin addu'a idan za a kafsa a yaƙi sunna ce ta manzo Allah ya koya mana ta ita a yaƙin badar yayin da aka zo za a kafsa ga mumunai a tsaye ga kafurai can sun ninninka mumunai kusan sau uku manzo Allah ya tsaya ya ɗaga hannayensa sama yana roƙon Allah ya ce ya Allah idan har ka bar aka rinjaye waɗannan ‘yan kaɗan ɗin nan musulman nan to ba za a bauta maka a doron ƙasa ba ya Allah ka rugurguza su ya Allah ka wargaza su ya Allah ka bamu nasara akan annabi yana addu'a yana addu'a sai da mayafin da ya rataye a wuyan shi ya fadi ina jin sayidina Umar ne ko sayidina Abubakar ne na manta wani ya zo ya ɗauka ya mayar masa ya ce ya rasulallahi ka bari haka Allah ya karɓa maka ma kawai to lokacin addu'a ne shi yasa idan ka je ina jin suratul anfal yace ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar sannan kuma yace eh, eh, eh, idan kuka hadu da kafirai suna zuwa kuna zuwa za ku hadu din nan kada ku juya musu baya sannan a wata aya a suran Allah madaukakin sarki yace fadhkurullaha fadhkurullaha ina jin kafiran um, ah, Na mata idan inda Allah madaukakin sarki ce idan kuka zo za ku haɗu da kafirai ku ambaci Allah ambato mai yawa a wannan lokacin shi yasa lokacin da taluta ya fita ya tsallake wannan rafin ba ya ce kar a kwankwaɗi ruwa sai dai wanda ya kamfata kawai kamfata sai ya sha amma waɗanda dama ba sa son yaƙin waɗanda suke kushe shugabancin taluta da suke cewa Allah ya kunu lahul mulku alaina ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال سون سكا كونكدي روان فلما برزوا لجالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما barazu li jaluta wa junudi qalu rabbana afriq alaina wa thabbit aqdamana wansurna fahazamuhum bi iznillahi wa qatala daudu jaluta addu'a ake idan aka zo yaki ba a alfahari da yawan bindigogi da kuke da su yi alfahari da yawan makamai ko yawan tankokin yaƙi ko yawan ku ko menene ku ce kawai waɗannan ma ba sai an yi addu'a ba a'a ana addu'a ne sosai a wannan lokacin ina fata an gane ko a to irin wannan addu'an suka yi kawai me suka ce a addu'a suka ce abinda ke fitowa daga bakinsu shine rabbana ya ubangijinmu ighfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu yaƙi fa za ka tafi kuma an zo ma inda za a kafsa ga su a tsaye ga ku a tsaye kawai kuna fesin din juna kuna fuskantar juna nan ake so ka yi addu'an domin in kai addu'an daga gida maybe ma a fita su su gudu ma in sun ji labarin amma tun da kaga sun ja daga kun ja daga lalle za a kafsa sai fa wanda Allah ya fitar to a lokacin ya kamata ka nemi gafaran Allah gaba ɗaya ya Allah ka yafe mu kurakurai na da ne kanana ya Allah ka yafe mun manya-manyan na da nake aikata a cikin al'amuran rayuwa ta ya Allah ka yafe mun ina fata an gane wa wa sabbit aqdamana ya Allah mun roƙe ka ka kafa kafanmu kafafuwanmu su kafu a wannan wajen ba gudu ba ja da ba ya Allah mun roƙe ka kar ka sanya mu cikin wanda za su juya su gudu sannan wansurna ka ba mu nasara alal qaumil kafirin akan waɗannan kafiran ya Allah ya mun roƙe ka wannan ina fata an gane ko to addu'a za ku na'am a wannan addu'ar tana taimakawa kwarai da gaske ba a alfahari ba a komai a wajen yaƙi mutum ya yi wani ihu yana kirari yana kaza kaza babu ba a irin wannan da maka sai dai irin wato wani irin kirari irin wanda musulunci ya da wanda zai harzuka musulmai kamar kun raba kanku battalion ko platoon waɗannan 'yan badar waɗancan 'yan hunayin waɗancan 'yan kaza ya ku 'yan badar kun manta da badar ne ka kawo musu wani abun nan na 'yan badar ma eh? kun manta da Khalid bin Walid kun manta da wani ka iri waɗannan babu laifi ina fata an gane ko amma addu'ar ana yin ta kwarai da gaske domin ta da kaimi irin wannan addu'ar tana da muhimmanci domin za a haɗu ne ba a san ko a yi shahada ko kuma a dawo da rai ba ina fa to Allah ya ce irin ka ne waɗancan magabatan ku suke idan za su haɗu da abokan gaba to Allah ya ce da aka kafsa din fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah ubangiji ya ba su ladan su tun anan duniya menene lada Allah ya ba su nasara suka fata-fata da makiya sannan Allah ya hore musu ganima dukiyoyin maƙiyan lada aka zo aka rarraba aka zo aka rarraba ƴaƴansu da matayensu a matsayin bayi aka rarraba gonajinsu da abin da suka mallaka aka ƙara faɗaɗa garuruwan musulmai bi ma'ana sai Allah ya fara ɗanɗana musu sakamakon wannan yakin tun a nan duniyar suka fara ɗanɗanan daɗin yakin da sakamako mai daɗi shine fa atahumullahu thawabat dunya sai kuma me sai wa husna thawabil akhirah da kuma wato lada mai kyau kuma wanda yafi wannan na lahira shine shiga aljanna wallahu shi Allah yuhibbul muhsinina yana son masu kyautata aiki in sun tashi yi in ka tashi yin aiki kai the best ina fata an kar ka ba wa Allah wani aiki in ka tashi za ka yi sallah mahalicin ka fa za ka yi wa ba kai wani abu kawai wai ka tashi ka yi sallah shaf shaf kawai ka tashi ka yi sallah idan aka ce ka yi sadaka ka ɗauko wani abu ma malam gashi nan wani lama lama wani gashi nan kawai ka ce wai akai wannan sadaka in ka tashi yin layya ka ɗauki wani irin rago ma malam wanda ma wataƙila mutum in yaci sai ya daɗa yana jinya ka ɗauko shi wai shi za ka ba Allah Allah maɗaukakin sarki in ana shi in abinci za ka ciyar don Allah ka ciyar da best the best wanda ya fi kowanne kyau in sutura za ka bayar don Allah ka bayar da the best domin don Allah za ka bayar waɗannan abubuwan da za ka bayar fa kana so a lahira fa kake so su zauna maka can ta ya kamata ka bada mai kyau na fata an gane ko kamar wata kissa kullum kan dan maimaita ta time to time wani bawan Allah ne yayi mafarki mumini ki salihi yayi mafarki gashi Al'ahira yana tafiya da mala'ika jibril suka yana tafiya mala'ika mala'ika yana tafiya yana bin mala'ika, mala'ika yana nuna mai aljanna suka shiga aljanna suka ga waɗansu irin palace ma malam gini ga gidaje da zinari da gold da azurfa abin ban sha'awa ya nuna masa wannan face din bangaren ya su yi gaba ya nuna masa wannan su yi gaba ya nuna masa wannan aljanna ga ta ta haɗu mutumin ya zaku kawai sai ce shi a nuna mai gidan shi yana ce mala'ika a nuna mai gidan shi mala'ika ya ce zo mu je yana tafiya ma mala'ika na tafiya yana bin shi a wuce wannan gidajen a wuce wannan a wuce wannan ana tafiya ya ga dai an wuce masu kyan gaba ɗaya ma malam sai aka je can waɗansu irin akulki akulki ne menene dai irin gidajen ciyawa ciyawa na inda ake kiwon menene tumaki ne menene a'a mala'ika ce ga gidanka na ce a'a ya sa rai cikin waɗancan na farkon zane ce ya haka kuma ya kuma aka wuce duk waɗanda aka nuna wani ce malaka ce to aika san nan lahira ba siminti da zaka ce wai akwai siminti ko yashi da shi za a maka gida ko kuke miko kayan aikin daga duniya muna muku ginin da su Ko kuke mikowa abinda ka gani din nan gwargwadon abinda ka miko ne muka muka maka da shi mutumin nan da ya farka ya ce alalle da sauran aiki da ya to simintin dangote za ka tura a maka da bulo da yashi an ke ma aljanna akwai wannan ƙura eh nan masu aikin siminti ya suke ya suke karewa ka duba hannunsu ka gani duba kafansu a kekkeci ma mana asma menene an daure nan ka samu irin wannan aljanna sallolin da kake yi wal baqiyatu salihatu yanzu mu duba manzo Allah sai ya wanda ce subhanallah walhamdulillah ghurisat lahu ko ana dasa masa bishiya menene bishiyan dabino aljanna in kace ce subhanallah subhanallah a dasa daya in ka sake ce subhanallah a dasa maka daya alhamdulillah a dasa wata subhanallah ne ya dasa maka bishiyan bishiyar dabino a can mu duba taskoki ka ce la haula wala quwwata illa billah taska ne daga cikin taskokin aljanna to sallolinka da ayyukan alkhairinka da tasbihinka da istighfarinka da hailalanka da hamdala ɗinka da komai da kake su ɗin ne suke haduwa a gina maka eh, mu Allah maɗaukakin sarki ce manzala sassa ce wanda ya gina ɗaki wa Allah wato masallaci kamar shekan tsuntsu akan gina masa mai aljanna gida aljanna ladan da ka samu na gina wannan masallacin sai Allah ninnin ka ya gina maka madadin sa aljanna ayyuka ne ya ce abinda ka miƙo din nan in ma ka rena ciyawar da ginin kai ka miƙo su in ji mala'ika saboda haka sai in kana son irin wancan to sai ka koma a sake lale ina fata an gana ai da ya dawo ba wanda ya kai shi kiyamun laili da azumi da natsuwa da da menene ba za a kai bane in ana wallahi he ka ga mutum yayi mamaki in yaje duniya in yaje lahira he ka ga kai mamaki ayi aiki kawai ayi shi kar ayi wasa da fata Allah ubangiji ya mana muwafaka na'am يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين Balillahu الله مولاكم وهو خير الناصرين الله ما sarki ya sake jaddada kiran da ya mana a can baya inda ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka imani kuka karɓi musuluncin nan in tuti'ul ladina kafaru in kuna biye makafirai in kuna biye makafirai abubuwan da suke kawo muku ku bi su su muku hudubobi kala-kala ku bi su su ja ku nan ku bi su kai ku can ku bi suna cusa muku ra'ayinku ra'ayinsu su ka muku abubuwa na shagaltarwa to babu shakka ya ala a la za su mai da ku daga kan addinin musulunci na za su mai da ku ba bi ma'ana za su riddar da ku idan har kuka yadda kuka biye musu suka riddar da ku suka jawo ku kuka biye ma wai addinin su ne daidai to Allah ce fatan qalibu khasirin kun koma asararru waɗanda suka yi asara ba za ku taɓa samun nasara ba asara masu asara kan ku ne kawai ina fata an gane ba wai zai zo ya ce ka bi addinin akwai wanda za a bullo musu haka wani sa'i shi kafiri zai targetin din talaucin ka ne da halin da kake ciki kawai ya ga gaka da 'ya'ya gaka a gidan haya gaka kaza ba kobo an kore ka aiki an sallame ka yara sun dawo kaza kaza na abinci gashi nan ba malam da 'yar ya zo ya ce akwai wata ƙungiyar za ta taimaka maka za ta baka aiki ta inda za a shigo maka kenan a ce za mu ɗauki yaranka uku za mu taimaka musu ta inda za a shigo maka kenan a maka abun nan a zo ana ta jawo hankalinka a jawo hankalinka in kirista ne ya ce maka yeso ne ya aiko ni in zo wajenka da duk aka baka a ce in ji yeso in ji yeso ta to kai kuma na ka ce to musulman mai suka tsina na mun <laughs> haka za ka tarar me aka tsina namu sau na ina zuwa masallatai bara shiru waye ya taso waye ya taso waye ya taso duk talauci har kaga wai don talauci kana tunanin barin wai addini don talauci dama can imanin kawai babu shi ne imanin ma kawai abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ajaban li amri mu'min yace al'amarin mumini yana bashi mamaki yana burge shi idan alheri ya same shi ya gode wa Allah ya tafiyar da alherin kan da'a wa Allah idan rashi ya same shi ya yi godiya godiyan kuma sai ta harfa masa da alheri yake ba ta taɓa samun mai waɗannan ɗabi'u biyu mai waɗannan sifofi biyu sai mumi in talauci da kunci ya same shi sai ya yi haƙuri akan haka ɗin sahabai nawa ne suka ɗaura dutse a cikinsu a rayuwarsu ba su yi tunani ba kuma a je yaƙi ba mai taɓa ganima bai da komai a gida ko ba zai taɓa ganima ba ba zai taɓa kobo ba kuma ya tsinci kuɗi dalo eh, abun nan eh, eh, gwalagwalai ya kawo a zamanin na umar lokacin da ake ina jin yaƙin mu'uta ko ina ne ba su taɓa gyara ma wani haram wato suka masa ma wai saboda ai gari ya yi zafi haka abun nan dole kawai a yi sam amma yanzu musulmi ya kaje wai kafiri ne zai zo ya ja wai za a kai ka a ɗauki nauyinka da na ƴaƴanka da na menene da makamantansu ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda kenan fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin sun zabi bata sun sai da duniya lahirar su da duniyar su Allah rufa mana asiri Allah ya ce to in kuna biye ma waɗannan tunda Allah fa ya raba mu da su yace kai lakum dinukum ku je can ku je can ku ya harkar ku waliya din ku kyale da addini na to Allah ya raba ina fata an gane Allah ce balillahu maulakum duk wani condition duk wani kunci da kuka shiga kada ku yadda waɗancan su ruɗe ku su ja ku addinin su don su warware muku Allah ce balillahu maulakum Allah ne majibincin al'amuran ku ku je ku roƙi Allah ku ce wa Allah ga damuwan ku kawai wa huwa khairun nasirin Allah shine mafi alherin mai taimaka maka Shi ne mafificin mai taimaka maka saboda haka kowa ya mai da al'amuran shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wani sa'i malamai suna cewa idan Allah wani sa'i talauci ko kuma kunci da Allah yake jarraban bawansa da shi yana so ne kullun ya ji ba dana ce masa ya Allah ya rabbal alamina ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram an tallahu wahidul ahad al fardus samad lam wato irin waɗannan kalmomin da kake gawa Allah daɗin su yake ji ka faɗa mai da safe ka faɗa mai da rana ka faɗa masa da abin nan da da yamma ka faɗa masa gobe ka faɗa masa jibi har shekara uku wani sai sai Allah ya dauke abin da ke hannunka don ya rika jin irin waɗannan kalmomi suna fitowa daga bakinka Allah yana son su yana jin daɗin su can sai ya mayar ma da abun kawai in ya barka da abun kullum a rike da shi ba zai samu jin waɗannan kalmomi daɗaɗa daga bakinka ba sai ya ɗan janyo ka san mutum kuma in kaga ya manne wa Allah to ya shiga ya shiga bala'i addu'an safe daban billahi duk fatawan mutum mala wace addu'a ake lokaci kaza eh, kaga du'aul mustajaba daban kaga hisnul muslim ne kaga juz'u amma ne kaga wani yasin ne shi ma iza waqa'a eh, duk inda aka sassamu a cike a aljihu ma mala can in bukata ta biya haba sai diari a aljihu ba dai wani mu mustajaba ba na dauka addresses kawai da phone numbers kawai ko kuma complimentary me card ai ga wani company fa sune a cikin aljihu fa jiya da shekaran jiya ko mu mustajaba ne Allah rufa mana asiri Allah ubangiji ya kyautata karshen mu ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi mun gama wata baiwar Allah ta kawo sadakan da hudu tana son a sanya ta a cikin addu'a Allah saka da alkhairi asusun wannan baiwar Allah mai kansan nan dai har yanzu a buɗe yake ga waɗanda ba su jiya ba ko ba su zo da shiri ba a jiya ina ji an samu dubu goma sha hudu sha uku to ana asusun dai abu ne ga wanda Allah ya wa Allah saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh